Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 21 da 16. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar biyar ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da zai sa koriya ta arewa asarar dala biliyan ɗaya a shekara guda don gurgunta shirinta na makamai majalisar ɗinkin duniya ta ba da tabbacin samun takardar bayanin amurka na ficewa daga yarjejeniyar paris kan batun yanayi sannan mai bincike na musamman robert muller na tambayoyi ga wasu shaidu kan koshin gwamnatin kasar Turkiyya, ta biya wasu kudade ga tsohon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na gwamnatin trump michael flynn kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa najeriya ta yi maraba da ƙudurin amurka na amincewa a sayarwa da najeriya makaman yaƙi labari ne da kyau saboda yana nunawa cewa ita kanta amurka ta gamsu kuma ta yarda da shugabanci na shugaba muhammadu buhari da profesa yanzu oshibanjo kam ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar borno ta mika tallafi ga gwamnatin jihar borno domin taimakawa waɗanda rikicin boko haram ya shafa kowane irin taimako ne suka mika wanda muka gabatar yau mun gabatar da siminti buhu 600 ma gwamnati don ta ba 'yan eh, omo wanda wannan fitinan ya shafe su watakila zai taimaka wajen gina gidajensu haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke rubuto mana amma duk waɗannan sai an fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a yau ɗinnan Asabar da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan ɗaya a shekara guda daga cikin kuɗaɗen shigar da take samu waɗanda suke taimaka mata wajen gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya. Wannan mataki na kiran wato na ƙarin takunkumi. ya biyo bayan gwada makami mai linzami mai iya tashi daga nahiya zuwa nahiya da koriya ta arewar ta yi a ranakun uku da 28 na wannan wata na yuli wanda ya nuna cewa wannan ƙasa mai tsananin manufa na iya auna amurka da ƙasashen turai jami'an diflomasiyya sun ce bayan kwashe makonni ana tattaunawa tsakanin amurka da china kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tsayar da karfe uku na yammacin yau dinnan asabar don kada ƙuri'a bayan dukkanin mambobin kwamitin sha biyar sun gani sun kuma tattauna kan ƙudurin a cewar wani jami'in diplomasiyya da ke da masaniya game da wannan tattaunawar muddin aka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin zai hana koriya ta arewa sayar da kashi ɗaya daga cikin uku na kayan biliyoyin wato biliyan uku da takan sayar ƙudurin ya auna sassa hudu wato da gawayin kwal da tama da ƙarafa da kifaye da dangoginsa da koriya ta arewar kan samu kuɗi a kai majalisar ɗinkin duniya ta ba da tabbacin samun takardar bayanin amurka na ficewa daga yarjejeniyar paris kan batun yanayi sai ko idan an sake lali ta yadda sharuɗan za su gamsar a cewar amurka stefani dujer mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi a wata takardar bayani cewa sakatare janar ɗin na majalisar ɗinkin duniya na abin da ya kira maraba da duk wata hanya ta sake tattaunawa da amurka kan yarjejeniyar ta paris ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi jiya jama'a cewa za ta ci gaba da kasancewa cikin duk wata harka ta tattaunawa kan batun sauyin yanayi a matakin ƙasa da ƙasa yayin da amurkar ke bin matakin janyewa sannu a hankali daga yarjejeniyar wanda zai ɗau shekaru uku ma'aikatar ta ce a shirye shugaba donald trump yake ya sake hawa kan teburin shawara kan batun yarjejeniyar ta paris muddin dai amurka ta ga sharuɗan da suka gamshe ta suka gamshi harkokin kasuwancinta suka kuma gamshi jama'arta trump ya bayyana niyyarsa ta ficewa daga yarjejeniyar kan batun yanayi tun a cikin watan yuni yana mai bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira matuƙar kwara ga mutanen amurka ya ce yarjejeniyar na iya sa amurka bayar da ɗimbin kuɗaɗe baya ga nakasa harkar kasuwanci da ayyukan yi da kuma makamashi da dai harkokin ƙere-ƙere. To ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. mai bincike na musamman robert muller na tambayoyi ga wasu shaidu kan koshin gwamnatin kasar turkiya ta biya tsohon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na gwamnatin trump michael flynn ta bayan fage a cikin watanni na ƙarshe na yakin neman zaɓe na shekara 2016 a cewar jaridar new york times jaridar ta new york times ta ce kwanan nan mulla ya buƙaci fadar white house da gabatar mashi da dukkanin takardun da suka shafi flynn wanda shine karan farko da aka san cewa mula ya buƙaci fadar ta white house ta samar mashi da wasu takardu jaridar ta ce ba a wajab ta bayar da takardun a hukumance ba trump ya kasance mai bayar da wato filin ya kasance mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa a gwamnatin ta shugaba trump na tsawon watanni da wato kwanaki hudu ne kadai to amma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi mai da hankali kansu a binciken shin ko kasar rasha ta haɗa baki da 'yan kwamitin yakin neman zaben trump a shekara ta wato a lokacin yakin neman zaben jaridar ta times ta ce masu gabatar da ƙara na binciken harkokin fulon yayin wato da koshin ya haɗa baki da ƙasashen turkiya da rasha yayin lokaci a yayin yakin neman zaben hukumar zaben kasar wanda ta ce shugaba paul kagame ya ci wa'adi na uku da gagarumin rinjaye hukumar zaben ta ce sakamakon wucin gadi na jiya jama'a ya nuna cewa shugaban ya ci kashi 88 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a watan jiya ne wato shugaba kagame ya faɗi a wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa ranar zaben za ta kasance kawai ta tabbatarwa ce a hukumance kagame ya faɗi a wani jawabinsa da aka yada kai tsaye ta gidan talabijin jiya jama'a cewa wannan wata dama ce ta tsawon shekaru bakwai ta sake mai da hankali kan batutuwan da suka shafi mutanen ruwanda don tabbatar da cewa mun kasance cikin wato mun kasance cikakkun 'yan ruwanda masu ƙarfin tattalin arziki to amma ɗan takarar shugaban ƙasa na ɓangaren 'yan adawa frank habineza ya ce wato 'yan jam'iyyarsa musamman ma masu wakiltar jam'iyyar a wuraren kada ƙuri'a ba a ba su damar aiki ba sai da aka gabatar da ƙorafi ga hukuma labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla, Najeriya ta yi maraba da ƙudurin gwamnatin Amurka na amincewa da saida mata manyan jiragen yaƙi. Al'amarin da a baya janyo ce kuce tsakanin ƙasashen biyu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. gwamnatin shugaba Donald Trump za ta wa Najeriya dan kara jiragen yaƙi 'yan yayi wato A29 Super Tucano har guda goma sha biyu. Gwamnatin Najeriya ta yi maraba da wannan mataki kamar yadda babban jami'i a ofishin mukaddashin shugaban Najeriya Alhaji Hafiz Ibrahim ke shaida min. Labari ne da kyau saboda yana nunawa cewa ita kanta Amurka ta gamsu kuma ta yarda da shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari da Profesa Yemi Osibanjo kamar yadda ka sani to kaga wannan duk abubuwa ne a wanda za a yi farin ciki kuma za a yi mata kuma ita gwamnati ta a da domin kawo zaman lafiya da kiyaye dukiyoyi na al'umma da rayuka. A baya dai Amurka ta yi ta sa tarnaki wajen sayarwa Najeriya makamai bisa zargin dakarun kasar na danna haƙƙin bil'adama a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke rawar gaban hantsi. To wai shin ma wani irin jirage ne wannan? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi Muhammad Inusa. Shi wannan jirgin da yana ayyuka da dama don ko da daddare zai iya tashi kuma zai ga inda makiya suka ɓoye kuma za a ga yana sakowa ƙasa ƙasa haka kuma baya ƙara bulletproof ne anti aircraft bai sako da shi Amurka ta ba Afghanistan da shi suka yi ta amfani akan Taliban din nan. Kiya wannan babban al'amari ne mai kyau kam da muka ji daɗin. To yaya zaka kwatanta wannan jirgin A29 Super Tucano da kuma waɗanda sojojin saman Najeriya suke amfani da shi a halin yanzu? Ba za ka iya haɗa shi da wanda muke amfani da shi ba dan yawanci wanda muke amfani da shi a nan Alpha Jet ne irin function ɗinsu ba za a iya haɗa haɗa shi da A29 saboda jirgin wancan gaskiya kam an yi testifying kasashen duniya da yawa sun yi amfani da shi. Menene abin da shi wannan Super Tucano din zai yi wanda Alpha J da muke da shi a halin yanzu ba zai yi ba? Kaga kaman wannan daga wuri mai nisa zai hango ya zo min? yana da Sutherland zai ga inda makiya suka boye. kuma kaga bai nisan target ba yanda za a bindigar harbo jiragen sama anti aircraft ya sami jirgin kuma shi komin dare zai tashi. Kaga kuma Alpha J baya attack da daddare. Al-Mustapha Liman wani masanin tsaro ne a Najeriya. Makamai Boko Haram nan da ake ta magana a kullum in kai la'akari yau. Sojojinmu na Najeriya kaɗai ko ba a kama makamai ba a kama jiragen yaƙi ba. sun isa su kawar da zancen Boko Haram a Najeriya. Amma kawar da Boko Haram a Najeriya a yau ba zance ba ne na jirage. Zance ne a zauna a zo a san menene matsalolin da suka haddaba matsalolin Boko Haram a Najeriya. Sai an koma tun daga dagatin ƙauye, an koma tun daga mai anguwa, an koma hakimi, an koma da sarakuna. Sai an zo da su, an zauna da su, an tabbatar an aiki sosai tare da su. Sannan su kawo shawarwarin su yadda suka bada da shi a da kuma a tabbatar an aiki da waɗannan shawarwarin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina. Ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno ta mika tallafin buhunan siminti 600 ga gwamnatin jihar Borno domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani. a shirye-shiryen gudanar da bikin sati da 'yan jaridu kan yi a duk faɗin najeriya duk shekara ƙungiyar 'yan jaridu jihar jihar borno ta mika buhunan siminti 600 ga gwamnatin jihar borno don tallafa waɗanda rikicin boko haram mai ɗaiɗaita shugaban ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar borno alhaji baba shek haruna ne da ya mika wannan buhunan simintin ga gwamnan jihar borno honorable kashi shatiman da ya ce sun yi karo-karo ne suka tara waɗannan kuɗaɗe suka kuma ya kamata sun taimaka 'yan uwansu da rikicin boko haram mai ɗaiɗaita a jihar borno duk da cewa wannan rikici ya shafi dukkanin al'umma hada da 'yan jaridu jaridun kansu da haka suka ga ya dace su bada tasu gudumawa a wannan lokacin da suke shine gudanar da wannan biki na sati da ake kira press week alhaji baba shek din da ya mun karin bayani dalilan su na mika hannun masaba ga gwamnatin jihar borno kamar haka ka san mu yan jarida a borno duk wannan fitinan da mu aka soma har allah ya kawo ga abun ya fara sauki sai muka ga me ya kamata mu yi wa al'umma duk da cewa muna sanar da jama'a akan abin da yake faruwa wayannan yan uwanmu ne ba da sunmu ba wannan abun ya faru da su ya za mu yi mu tallafa musu kullum gwamnati tana yi kullum gwamnati na muka ce to bari mu ma a tsakanin mu mu hada kai mu gani mai taro mai sisi mu hada mu ga cewa mun ba da gudunmawa mu abin da muka gabatar yau mun gabatar da siminti buhu 600 ma gwamnati don ta ba 'yan ah, omo wanda wannan fitinan ya shafe su watakila zai taimaka wajen gina gidajensu kamar nuna kuka tara ne so akwai an soma akwai wanda suka bada daga dubu biyar har zuwa dubu ashirin to muna sama da dubu muna mun kai sama da ɗari biyu a nan jihar borno to kaga an kai lissafi alhamdulillah za ga cewa wannan abun ya fita haka mene kuke so ku cimma ne a wannan biki ko kuma wannan taro da ake na shekara shekara wato akwai wani abu da yadda nake so jama'a su sani wato mu a kungiyance a kowane shekara mukan haɗu mu yi bita mu zona mu dubi kanmu me yake faruwa yaya muka yi mu me kalubale da muke samu kuma a cikin tafiyar namu yaya al'ummar mu take me take bukata kamar da kuka shi wajen sayo waɗannan siminti akalla ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin yayin da yake mega jawabi ga ƙungiyar yan jaridu na yashin jihar borno honorable kashi tima ya ce lallai yan jaridu sun yi abin da ya dace wanda abin da jama'a masu hannu da shuni da dama a jihar borno ba su yi ba ya ce wannan abin yawa ne matuƙa kuma ya kamata a ce sauran al'umma su bisa hukun auren ƙungiyoyin yan jaridun wajen taimaka al'umman jihar borno da irin hali da suka shiga ba ko su zona suna ta siyasa ga abin da ya shafi al'umma ba. have not given a single bag of grain to our IDP camp. ya ce akwai wasu attajirai a jihar borno da yanzu haka suka mallaki naira biliyan 40 zuwa 50 amma ba su taɓa taimakawa ko da kwayan hatsi ga al'umman jihar borno ba there was one who came round during the eve of the 2015 election he went to all the camps and donated 25 million naira okay now we have not gotten even 25,000 ya ce akwai ɗayansu ma da ya zo a lokacin zaben 2015 ya zaga dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke fadin jihar inda ya musu alkawarin cewa zai ba su naira miliyan 25 kowanne amma har yanzu babu ko naira 25,000 da ya shigo masu ya ce wannan ba ɗabi'a ba ne na shugabanni. I want to reassure you, Comrade Baba and your members we are with ya ce zan tabbatar maka cewa kuma baba sheik da kai da sauran mambobinka muna tare da ku kuma za mu ci gaba da ganin cewa mun taimaka wa mu musamman ma da waɗanda rikicin boko haram ya daidaita don wannan taimako da kuka yi ya nuna mana cewa kuna tare da al'ummar jihar borno kuma shirye kuke ku sadaukar da rayukanku ga al'ummar jihar borno don haka muna yaba muku kwarai da gaske a cewar gwamna kashin shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida. Ga na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu na ansar tambayar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf mai tamasile dan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na biyar na amsar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu mu da dama da ke son tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da rarara. To bari mu fara da ci gaban ansar ɗanbun masu sauraron mu da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf mai tamasile dan masirin Kano wanda ya rasu ranar uku ga watan nan na Yuli. To idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samo daga tsohon darakta janar na cibiyar bincike da adana kayan tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano Alhaji Ibrahim Ado Kurawa wanda ya ɗora kan yadda aka naɗa Alhaji mai tamasile ɗan masanin Kano. an masa ne sarkin kano sa muhammadu sunusi ne ya shi masanan kano a tun yana da rai yana yana sarki 1958 ko 59 1958 ko 59 aka nada shi dan masani ko kuma yana minista dai lokacin da ya samu Muhammadu Sanusi aka nada shi dan hmm. ah, masanin Kano. To amma eh, me aka yi la'akari da shi wajen ita wannan sarauta ta dan masani dama tana sarautar Kano ne a lokacin ko kuma a kanta yi sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya kirkiro ta gaskiya ba ta cikin sarautan kano kuma shi dan masani an gaya masa za a yi na tambaye shi za a yi masa sarauta sai ya samu malaminsa ahmad matidan hmm. ahmad matidan da dokaji ah, abubakar su ne suka fara zuwa kaduna abin nan kaduna college wato katsina college su malaman dan masani ne da aka ce za a masa sarauta sai ya ce kai mai taman an ji za a maka sarauta ka tabbata an maka sarauta da ta shafi addini ba irin ta gargajiyar nan ba saboda haka da aka shawarce shi sai ya ce a yi masa sarautar dan masani shi da kansa da kansa wanda yake kaga asali hmm. da katsina ne ka san katsina akwai dan masani akwai dan murna hmm. da sauransu hmm. to daga nan aka samu wannan kuma shi sa muhammadu sanusi ya yi niyyar zai naɗa shi a matsayin hakimi amma saboda irin kulle-kullen fada hmm. sai aka mai da sarautar tasu ba ta hakimi ba full amma dai hakimin ne sai dai bai kai sauran baka kasan akwai kamar wakilan fuska eh. wakilan kudu wakilan eh, gabas eh, wakilan arewa to irin wannan saboda su aka nada su ba a musu ba a sa musu alkyabba ba hmm. kuma inda ake nada wakilai ana aka ce aka nada su so kaga wannan ya sa ce saboda su wa'anda suke kusa da shi yan unguwarsu suna ganin idan aka ba shi babbar sarauta wata kirma zai zo ya zama madakin mutumin da yake minista hmm. kuma duk a wannan unguwar tasu har izuwa yau ba wanda ya kai shi matsayin da ya rike a duniya to kaga suna tunanin a ah, kar wata ranfa ya zo ma a ce shi za a yi masa wannan sarautar madaki tunda kuma kamar yadda kai mana a baya ka ce duk da su bayi ne amma bayan taka tasu kuma ba irin wacce aka sani ba ce za ma su iya gadar sarauta eh ah, to me ba za a yi ba idan wanda ya ga dama ya bayar tunda ai ganin dama ta sarki ce to saboda haka sai ya zama cewa da shi da zanna da falaki ya zama su sarautarsu a wannan lokacin ba su shiga cikin hakimai ba suna ƙasa da su kuma duk lokaci ɗaya aka naɗa su duk aminan sarki ne shi sa muhammadu sanusi ne ya naɗa su to kaga da wannan da kuma dawowarsa kano ya zo yana wannan aikin gwamnatin da kuma cewa dama can shi mutum ne mai hazaƙa mai fasaha ga kuma ƙarin wannan abu da ya sake samu na ilimi na cewa ya public complaints hmm. su wannan ya bashi abin nan kwakwalwarsa ta bude ya hmm. sake samun wayewa da experience saboda ya ji irin abubuwan da suke faruwa a ƙasa hmm. mutane suna kawo koke-koken su tunda shi ya fara kafa wannan hukumar kuma daga bangarori daban na wai ba wai kawai kano ko arewa ko ina a ƙasar nan kuma da aka yi din su suna ganin cewa ma an bashi ne don a shirya masa yadda zai zama shugaban kasa mm. to kaga yayi wannan har ta kai lokacin da aka zo 1978 wanda za a koma mulki saboda shi murtala da ya zo aka kafa wannan kwamiti na zana constitution mm. ya gaya musu ya ce najeriya yanzu ba za ta sake yin parliamentary ba za a koma federaliya za a koma a tsarin shugaban kasa mai cikakken iko shi prime minister dan majalisar wakilai ne mm. yake zama firaminista za a zaɓo ku a can garinku mm. wanda da wannan za ka yi zo ka haka zama firaminista mm. amma shi shugaban ƙasa yanzu yadda muke ko ina najeriya sai ta zaɓe ka kuma aka fito da tsari cewa dole sai kana da ƙuri'a kashi 25 daga cikin kashi 100 a jihohi kashi biyu daga cikin kashi uku na najeriya to kaga ya zama kai ƙasar ce gaba ɗaya eh, mazaɓaka a nan ka samo cikakken iko mm. to saboda haka da aka zo za a yi wannan shi suka kafa jam'iyyar NPN national party of nigeria mai tama da tare da su alhaji shehu shagari da sauransu aka zo kuma aka ce za a yi primaries primary election mm. shi mai tama su ne fudda gwani fudda mm. gwani aka yi a kaduna sannan aka tafi lagos saboda aka yi a kaduna su mai tama ne da da adamu ciroma da alhaji shehu shagari da sauran suka ci su ya kamata a da su can sai ya zama cewa su joseph tarka da su saula saraki ƙuri'a su bata kai ba amma saboda 'yan tsakiyar najeriya middle belt don a tafi da sai aka ce aje duk gaba ɗaya ma don a zauna lafiya kasu ga an musu wariya eh. saboda haka da aka je can shi mai ta masule da shi da shi ya na biyu amma sai ya ce shi ya haƙura don da ya ga dama zai ce a sake ƙuri'a a sake ƙirgawa a sake ƙirgawa a sake yi shi da shehu shagari saboda haka amma ya haƙura sai kuma ci gaban ansar tambayar su malam da manaja unguwar karofin madaki bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da inda rarara ke ɗorawa kan abin da yasa yake matuƙar ƙaunar shugaba muhammadu buhari buhari shi siyasa yake dan allah shi bai da wata manufa wadda ta wuce talakan najeriya ko mu ne talakan nan don da ka gani baban shi wani ne jikan wani jikan wani to mu da muke talaka ba yayan kuwa mu ya kamata mu bacin gurgudu kuma Allah ya bani dama wanda ne magana ana ji ina ba da shawara ana dauka to kuma ne amfani da wannan shawara a wannan lokacin ba akan wannan layin ba ko a ci zaɓe ka a ci zaɓe ban kyauta mu kenan ba kuma Allah ya taimake mu muka bi layin kuma muka hau layin daidai Allah ya rufa mana asiri mai girman shugaban kasa ya ci zaɓe kuma aka zo ana fadin masu a cikin masu ba da gudunmawa da mu a ciki ai ba ribar ta nan ba ya na ba jikokina ba su manta ba kai duk dangi na ban aka ce wani dangin sarara ne ba a manta da shi ba saboda duk lokacin da aka ce a ce lokacin da Buhari ke takara sarara ne suka ba da gudunmawa ya zama shugaban kasa Alhaji Ahmad Manaja da shi da Nasir Umar suka ci gaba da cewa wai me yasa rarara ya saki wakar shugaba buhari ya dawo daga london wato buhari ya dawo daga jinya da ya yi a london waccan tafiya da ya yi suna so su san menene makasudu ko dalilin da ya sa ka saki wannan waka a saboda buhari ya dawo ina murna kawai na saki waka ta shine shugaban kasa ya dawo na ji daɗi kawai na saki waka ana ce min ya taso daga jirgi shi na saki waka wanda kyas ga shi ɗazu ka gaya mana cewa baka san adadin waƙoƙinka ba ka kuma gaya mana irin waƙar da ka fara yi ka gaya mana wacce za ka iya cewa kai ka fi jin daɗinta da kuma wacce kake ganin ta fito da kai wai a wannan shekaru kusan sha biyu da kai kana wannan waƙa wani kalubale ka fuskanta e kalubale bai wuce wanda na gaya maka ba wanda ka san wani baka damu da shi ba ya damu da kai ko da shi na fito ni na ganin ban taɓa kwanciya ba kai in banda ran da aka yi lokacin ko lokacin da ake kamfen na buhari in ka bani minti biyar na kwanta bacci zan yi kawai tunanin kawai ba na yi duk inda na kwanta ka ban minti biyar ne bacci saboda kawai na san iya kwanaki na ba za su wuce ni ba ba zan ƙara ko sakan ɗaya ba kuma duk abin da Allah ya rubuta mun tsallake shi ba saboda haka kuma ina da yaƙini na duk wanda aka zalunta yake addu'a Allah zai taimake shi saboda haka kalubalen wanda ina ce gaya maka wanda baka damu da shi ba ya damu da kai wani ka shi a duniya kawai wanda baya son gani bahar bahar ne baya son gani ni kuma ka san duk rigima ta in ka tattara ta ni ta kuma kan bahari da ka ce bahari ya laifi a najeriya dai ka ce bahari ya laifi to shi kenan fara bala'i da kake har har yau di a najeriya ban ce ba zai laifi ba amma dai a cikin najeriya a cikin yan siyasa da muke so yanzu an ka ce bahari mai laifi ne to kawai barawo ne kai da ka ce ya laifi saboda in ma ya laifi kafin ya laifin in ya guda ɗaya kai kai dubu kai kai dubu ɗaya ko kai dubu goma sha ɗaya a in ka ji wani ya fito ya ce buhari ya ko liman ko liman masallacin juma'a ne ya fito ya ce laifin buhari kaza to kafin buhari ya laifin nan guda ɗaya shi ya yi dubu goma sha ɗaya a kan me za ka ce laifi na ka kai babban kalubalen ka a ce buhari ya yi laifi a wannan tsarin saboda shi kaɗai ne shugaban ƙasar da bai da naira miliyan ɗari tashi sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin alhaji ado kurawa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da rarara ni ibrahim kalamasi garba ke cewa a kasance lafiya To a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau cewa yi amincewar da ƙasar Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Donald Trump ta yi na sayarwa da Najeriya kayan yaƙi domin yaƙi da ƙungiyoyin mayaƙan 'yan ta'adda. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ganin cewa an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Sako daga Usaini Abba Dambam. Shi kuma sakonmu na gaba cewa a gaskiya harkar tsaro fa a kasar mu Najeriya sai ƙara taɓarɓarewa take yi. Ganin yadda a daren jiya wasu waɗanda ake kyauta zaton ɓarayi ne suka kama na hari a nan garin Rajau inda suka yi ta harbe-harbe. Kamata ya yi dai hukumomi su tashi tsaye tun kafin lamarin ya gagari kundila. Sako daga Shehu Adamu Rajau. sai kuma sakonmu na gaba wanda ke cewa 'yan kwanakin nan dai ana tara ɗan cewa shugaba muhammadu buhari zai dawo najeriya to mu dai fatan ma'anan shi ne ko ma yaushe zai dawo Allah ya da mana da shi gida lafiya kuma cikin koshin lafiya sako daga Mustapha Alkali Koko jihar kebbin Najeriya sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau wanda yake na haɗin gwiwa ne da ya fito daga bashir kansila mai tukunya da ado salati goma goma ga annabar jau da kuma abdulwahab mai bataliya zuri jihar kebbi suka ce murya amurka ku gaya wa gwamnatin kasar jamhuriyar nijar cewa ya kamata da gudanar da bincike akan wainar da kamfanin kasar china ke toyawa wajen haƙo mai a kasar tare da sanin iya abin da ake samu a rijiyoyin mai na agadas da matatan mai ta soras domin kada a yi muku sakiyar da ba ruwa to madalla yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya Sabuwar majalisar ƙasar Venezuela mai ɗimbin iko za ta sake zama a yau dinnan Asabar. Majalisar nazarin kundin tsarin mulkin da ake takaddama a kanta wadda aka kuma kaddamar da ita jiya Juma'a za ta kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar ta yadda za ta ƙara ma jam'iyya mai mulki iko. To madalla masu sauraron mu annan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin cika da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau na Shwan. Nisar fila hashin gumel daga nan birnin Washington ke cewa sai mun sake dawowa da daddare. Salamu alaikum.